suka tura wani adadi su tsokano su idan suka tsokano su don su gudu, su kuma sai su ɗauka sun gudu ne to wannan baya cikin gudu da shari'a ta hana ko kuma ka gudu da karamar runduna da aka yi muku kofar rago dan ku je ku hadu da babbar runduna da suke sansani a wani waje su taya ku faɗa wannan baya cikin irin gudu da shari'a ta hana wa man yuwallihim yawma yuzun duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير متحرفا للقتال gwaggociya da izulliya wajen yaki wannan baya cikin gudu da aka yi hana mutum yi mutahayyizan ila fi'a wanda zai je haɗu da babbar runduna don ya tsayar da karamar rundunarsa wannan baya cikin gudu da aka hana da haka dai duk wannan nau'i ne daga cikin nau'ika na sabati fasbutu wazkurullaha kaseeran la'allakum tuflihun ku ambaci Allah ambato mai yawa dan ya zanto kun rabota a sai kenan ambatan Allah san sawa'un a fagen yaki ko a cikin gida ɗaya ne daga cikin da abin da zai baiwa mutum sabani kuma ambatan Allah din ba a ce kawai ambato ba sai aka ce da yawa wannan yana ɗaya daga cikin abin da zikiri ya fice da shi galibin ibadoji aka ce ka yi ne kawai amma ba a cewa yi da yawa sai zikiri wadkurallaha كثيرا لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا كذا كثيرا ديوة والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما zikirin ubangiji ɗaya ne daga cikin abin da ke baiwa mutum sabati to amma sai ya cika sharuɗa kamar haka sharadi na farko ya kasance abin mutum zai furta da bakinsa a matsayin zikiri lafazin sigar ta tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sigar ce tabbatacciya daga annabi ya koyar da zikiri da wannan subhanallahi walhamdulillahi la ilaha illallah wallahu akbar ko subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi dukkan zikirai da suka tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallama ta hanya ingantacciya إخوتي أحبابي لكم ألف تحية نزفها تحية إسلامية نزفها تحية إسلامية نزفها تحية إسلامية الباب لكم ألف تحية نزفها تحية إسلامية نزفها تحية إسلامية نزفها تحية إسلامية